وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم القراني ya kai matuƙa wajen gaskiya a cikin maganganu da labarurruka ba canji ga kalmominsa shi Allah mai ji ga maganganun bayansa masani ne a kansu babu abin da yake ɓuya gare shi kuma zai saka ma duk wanda ya yi ƙoƙarin canza kalmominsa.